Karfe biyar da minti talatin cip cip studio Kalangu ke sauraro labaru da alshan Hausa mai gabatarwa Gungu muhammad dantani Ɗan wasan damben taekwondo Isu Alfaga ya sake samun kambun zinari. kasashen g Sahel na gudanar da zaman taro kan lamuran tsaro a ƙasar Mali. Yau ne ake sallace ranar muhalli a faɗin duniya baki ɗaya. Shirin musamman na yau zai muku bayani bisa lamarin ɗaukar darasin bana a makarantar boko ta Lise Korombe. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sa labarun dalla-dalla. wato zakaran wasannin olympic da ya samu kambun azurfa na taekwondo a wasannin rio na shekara ta 2016 isufu alfaga ajiye kuma ya sake samun kambun zinari aji na biyu a kwambalar ƙasa da kasa open australia samun wannan kambu zai karfafa matsayinsa da kuma bashi buɗi ga kwambalar duniya da za ta gudana a ƙasar kore tare da wasu 'yan wasa guda biyar ga bayanin mataimakin ƙungiyar tasu islaman gamake Ke Muhammadu ke fassara ta. Alfaga ya samu kambu na zinariya wanda ya saka shi a sahun jerin gwarzaye na duniya. Wannan kwambalar babba ce a shekar da ta gabata Alfaga ya zama gwarzo a bangaren aji. Alfaga ya kasa 'yan kasashe daban-daban kamar su Kuroshiya, Burtaniya, China da dai sauran kasashe da nan manta. Wannan zai kara mashi kwarin gwiwa lashe gasar da zai shiga da za a gudanar a kasar Kuwait daga ranar 24 zuwa 30 ga watan nan da muke ciki. Ina shaida muku cewa wannan karo ba shi kadai ba ne yana tare da rakiyar masu gudun fanfalaki su biyar. Waɗannan 'yan wasan suna za su wakilci ƙasar Nijar. Wannan ne karon farko da ƙasar Nijar za tana da ayarin 'yan wasa. 'Yan wasan dai suna da damar daga tutar ƙasar Nijar a sahun ƙasashe na duniya. A gaskiya muna da matsalar kuɗi na tallafi, kuɗin tikita kaɗai ba batun miliyan goma ba ne. Ga tawagar da ta ƙumshi mutum tara da 'yan gudun fanfalaki shidda ciki. Ministocin al'amura da ƙasashen waje na ƙasashen da ke cikin rukunin g Sahel a yau Litinin suna bisa gudanar da zaman taronsu aji na uku a garin Bamako. Albarkacin haka za su karbi shugaban diplomasiya ta kungiyar ƙasashen turai frederica Mongereni, ministocin na g sahel za su gabatarwa mata wato tsarin girkin rukunin sojojin da za su kula da tsaron iyakokin kasashen na g Sahel da cewa Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger da kuma Chadi. Tinima an gabatar mata da an gabatar ma kungiyar kasashen turai din bukatar tallafin kuɗi na miliyan hamsin kuɗin ero domin wato fatattake 'yan jihadi tsarin ya tanadi soka sojawa dai polis da kuma warar hula dubu biyar a ranar juma'a hafsoshin hafsan sojojin kasashen jason sahel sun tattauna domin nazarin girkin wannan tsari shugaban kwamitin kungiyar kasashen afirka musa faki muhammad ranar subdu uku ga watan juni ya kasance a nan birnin yame inda shugaban kasa isu muhammadu ya bashi damar saduwa da shi ma'anar rangadin shine zagayen farko na baiwa kasashen jason sahel goyon baya mu saurari jawabin musa faki muhammad a cikin fasarar ke muhammadu Euh, don mu kawo namu goyon baya da ɗan uwantaka ga ƙasar Nijar don yaƙi da ta'addanci su Boko Haram da dai sauran 'yan ta'adda da ke yammaci. Don haka mun zo mu saurari hukumomin ƙasar don jin yadda al'amarin yake. Mu yi aiki tare da su don ƙarfafa yaƙi da ta'addanci. Mu muna godiya da wannan shiri na ƙungiyar ƙasashen yankunan Sahel, ƙungiyar da ke da goyon bayan ƙungiyar ƙasashen Afirka gabaki ɗaya, wadda ke aiki da sharuɗan haɗin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan wani babban abin misali ne da ya kamata a yi amfani da shi musamman a yankin tafkin Chadi inda ake da jami'an tsaro na gamayyar ƙasashe da suka haɗa tafkin na Chadi na ƙungiyar Sahel. Wannan jawabin mun same shi ne ta fannin talabijin ta ƙasa. jami'an adawa na buƙatar wato ganin an girka wata ƙungiyar binciken majalisar dokoki domin samun fahimtar yadda ake yi amfani da kuɗaɗen da aka tanada fannin tsaron ƙasa da samun kwanciyar hankali a Nijar. Shimfiɗar shekaru goma da suka shuɗe, rukunin 'yan adawar ya baiwa difitotinsa damar su halarci girkin wannan buƙata. Satin da ya wuce ne wato suka yi wannan sanarwa. Komi ɓangaren masu rinjaye ke gani a haka, musa saurari Iro Sani. Nous avons entendu la déclaration. Mun saurari wannan sanarwa mun ɗauke ta a matsayin sanarwa da muke kallo sharuɗan da aka ɗauka na samar da labari ko kuma wani abu can daban. Shugaban ƙasa da gwamnatinsa sun ɗauki matakan tsare lahiyar 'yan ƙasa kuma suna gayi. Ƙasarmu na cikin kwanciyar hankali a dukkan faɗin ƙasar. Babu inda aka cewa ga wani abu, don haka ba wani abun da za a ci. Et donc, euh, nous n'avons rien à euh, craindre de quoi que ce soit. A gaida Kemu Amadu da fassara. Shugaban kasar Togo, Forin Singbe, shine sabon shugaban zauren mashawarar wato muhawarar shugabannin kasashe da wato shugabannin gwamnati na rukunin kasashen sai yawo ko kuma ecowas a yayin ne wato a jiya ne takwarorin nasa na yankin afirka yammacin afirka suka zaɓe shi a yayin zaman taron suna nasu na lokaci zuwa lokaci wato aji na hamsin da ɗaya da aka gudanar a birnin morovia ƙasar liberia wato ya maye dai gurbin madam Ellen Johnson Sirleaf ne wada ta kwashi watanni guda goma sha biyu tana jagorancin wannan kungiya Shugabanni uku mambobin sai da yawo ba su halarci taron ba su ne Patrice Talon na Benin, Muhammadu Isu na ƙasar Nijar da kuma Muhammadu Buhari na ƙasar Najeriya. Magabatan sun ɗau wato ƙudurin gudanar da taron nasu aji na hamsin da biyu a birnin Lome ƙasar Togo cikin watan Desamba mai zuwa. Música Yau Litinin biyar ga watan Juni rana ce da ake sallacewa ta mahali faɗin duniya baki ɗaya, jigon tantanawa shine gane halayen mahali domin a ci amfaninsa kashi uku bisa hudu dai na ƙasar Nijar hamada ne don rishin kishin mahali kuma wato idan aka diba ma balbalin Gesel Bodima an kashe shi kuma an sayar da shi inji Idrisa Zainabu wadda take shugaban ƙungiyar Skut musaurare ta ke Muhammadu Mitacce Vous le voyez déjà la saison pluvieuse au stade où elle est. Kuna gani dai da mana ta tsaya sai cututtuka ga sunan kamar su cutar sankarau, HTI, diabetes da dai sauransu. Itacen nan da kuke gani akwai kuma sauyi wanda daga rana zuwa dare. Wannan sauyin shine idan babu itatuwa da yawa shike kawo rashin shibka. Akwai kuma zaizayewar ƙasa tare da iska inda suke ƙara hamada. Kana akwai ruwa masu sauwa. To duk lokacin da suka zo idan akwai itace da makamantansu ba za su kawo wata illa ba ga ƙasa kun ga waɗannan itatuwa namu ne. Donc vous voyez ces arbres à quel point ils sont un Haka zalika mun yi bayani a cikin labarun jiya da cewar shugaban reshen UNICEF ta kai rangadi na aiki a cikin yankunan maraɗi da Difasa satin da ya shuɗe. ta da take wato raskwanar rahoton rangadin nata da ta gudanar Marie Pierre Poirier ta jaddada cewar kungiyar UNICEF da haɗin gwiwar magabatan niger ta ba da gudunmuwa ga murkushe cutar nan da ta adabi al'ummar yankin Difa cewa da epatita A ga bayanin nata da mu Amadu ya fasarta. Aikin kungiyar kula da mata da ƙananan yara UNICEF shine taimakawa gwamnati wajen ɗaukar matakai tabbatacci don daƙile karta sake take muna ci gaba da kawo goyon baya ba za mu bari ita kaɗai ba sai mun saka ido da euh, kusanta muna son amsa bayyananna abinda aka sa wayewa ina ƙara musu ƙwarin gwiwa euh, da wannan shiri domin shayo kan masu kamuwa da hepatitis don kawo bambanci a ɓangaren tsabtaccen ruwan sha shi zai sa a shayo kan annobar. Euh, a gaida Kemu Amadu da fasara, mabuta tuni ciniki da kamfanin gidan wuta Nijelek na wasu angoyin birnin Tawa na fuskantar wato tsananin yanke-yanken lantarki a cikin wato 'yan kwanakin nan dangance da wannan matsala. Gadai ra'ayin da wato abokin aikinmu ya aiko muna daga Tawaca da wato Abdul sunan nashi a kufce mini, wato sai dai mu saurari bayanin nasu. 'yan nijilek ya kamata su dibi sha'anin wuta ga inda gyara a gyara ga banna ana samu mai yawa amma ba a san kai kayi banna ba ga halin da ake ta yanzu wallahi akwai firigo uku wanda su nan cikin gida wanda matsalar gata ta wuta ta sasu sun kai ban hakan ga gaskiya gaskiya mutane na wahala suna shan azaba iri iri bisa matsalar wuta ruwa matsala ta sai cikin malaruyi su mutane kashi kashi ba wurin ma da gira wuta yanzu mu muna magana na akan magabata suna addu'a ga matsala ba ko an gira wuta ba domin in ka diba dukkan hanyoyi waɗanda akwai ma'aikacin ne na gwamnati waɗanda akwai cikin garin an nan cewa kanan kai bincike gani babu inda da matsalar wuta an samu matsaloli na kace wuta kuma san dalili ba an ce an samu kudin kuɗi dan a samu wuta an samu kudan kuɗi dan a samu ruwa to lalle shekarun baya mun ga ruwa su yi dama amma yanzu gashi kaga an shiga larurori kuma magabata su yi burus su yi ko oho ba a ji sun hito suna bayani akan ma Ana shi ɓangare shugaban wato kamfanin gidan wuta Nijar ta tawa ya ce wai matsala ta danganti ne da lamarin zahin da ake ciki. Wannan rahoto kuma abokin aikinmu Abdullahi Ausuk daga tawa ya turo mana shi. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. maske Tilabir da ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya. a hukumce wato jarabawar BPC a ranar 4 ga watan Juli da zai zo ne za su gudana na bakaloriya kuma a ranar sha ɗaya ga watan na Juli. A bana makarantau da dama sun fuskanci wato yawan yaje-yajen aiki, ɗalibai ko suna shirye ko sun kimtsu ga zuwa jarabawar. Maryama Jallo ta firanta da Muhammadu Moktar, shugaban makarantar lise ta Kwarambe a nan birnin Yame ga fasarar hirar tasu. Le terminal A, c'est là où ça ne va pas tellement. Terminal A nan ne abin bai nan gayi kwarai a bangaren mathematics yanzu suna kashi 60 zuwa 75 bisa ɗari na karatu. A sauran bangarori na karatu gaskiya ana kokawa misali wajen physiology wasu ajujuwan class A ba su ma kai ga samun kashi 50 ba cikin ɗari. Haka a cikin wasu aji na terminal D abinda ya haifar da wannan matsala shine yajin aikin malaman makarantu. Na ce a wajen malaman suna lissafa cewa suna koyar da ƙannansu ko 'ya'yansu. Maganar yashin aiki abu ne da ya shafi dukkan al'umma gaba ɗaya. Su sani suna da nauyin yara a kansu. E, ina jinjina ma wasu ɓangarori na jagorancin nasu a cikin ajujuwan da ba za a jaraba ba. Nan ma ba su sami wani abun kirki ba, kamar na ajin masu jarabawa. Yaro ya yi shafi biyar ko shidda ya aje yana ganin kamar ya sami amfani a cikin ajin terminal za ya fuskanci zahiri a gaban tsohin malaman koyarwa. Don haka yaron da bai taɓa ƙarewa shirinsa ɗari bisa ɗari ba, ke ga sai ya fuskanci matsala, bai saba da aiki ko da yaushe ba. Yashin aiki yana da ƙa'idodi. A cikin aji na Premier da Segond har da ma class na terminal. Saboda ina gaya muku cewa malamai suna ƙoƙarin shayo kan wannan abun, amma a cikin mawuyacin hali a ce yaro ya zo wajen karhe biyu ga shi muna cikin azumi yanzu munan akwarambe sa'ar mu shine ya kai wata biyu da yan ekon normal masu koyon aiki da ke karatu a nan wannan yasa duk lokacin da sauran makarantu suke yajin aiki mu a nan yara na ci gaba da ɗaukar karatu kamar su sbt physics chimie da histoire géo eh, les élèves continuent de suivre les cours de SVT, physique, chimie, histoire, géo. To madalla masu saurare duka duka a nan muka zo ƙarshen labaru namu da harshen Hausa a madadin Adama dawaki da ta kimtsa shirin da kuma wato tawai da ke bisa na'urori daban-daban. A nan nike muku salama kuma idan an jima kaɗan za ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen Hausa da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.